This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so a kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum barkanmu da warhaka Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki ke muku maraba. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji karin bayani kan halin da 'yan mata da mata da aka ceto a dajin sambisa suke ciki bayan da aka kwashe su daga sansanonin da aka ajiye su da aka akwai program da ake yi even wai ake sa wa na mutanen dan a dawo musu da ayyacin su jikin kuma ya zama na koda sun fito sun fito a cikin wani shiri da ba za su fuskanci wannan irin sabuwan ba a jamhuriyar nijar shugabannin kungiyoyin fararen hula sun fara tofa albarkacin bakin su game da tsare wani fitaccen dan jarida wato musa cangari da hukumomin kasar suka yi lalle eh, mun nuna bakin cikin mutukuru a akan yadda abin ya wakana sannan yau rana ce da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya za kuma ku iya kiran mu akan wannan lambar wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma a saka alama kari wato plus sai a saka lambar ɗaya sai a jiro sauran lambobin amma yanzu ga labaran duniya jama'a masu salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin harin kunar bakin wake a kan wani masallaci na mabiya ɗari kashiya a gabashin ƙasar Saudiya yau Juma'a, lamarin da ya sanadiyar rayuka akalla mutane goma sha tara da jikkata da dama. wannan fashewa ne ta zo ne a lokacin sallar juma'a a masallacin imam ali da ke yankin katif a bakin gabar teku da ke gabashin daular saudiya wadda mafi yawancin mutanen wannan kasa mabiya ɗarikar sunni ne kamfanin dallacin labaran kasar mallakar gwamnati ya tabbatar da akwai wannan lamari kakakin fadar shugaban amurka ta white house george ernest ya yi allah wadai da wannan hari ya ma kara da cewa wannan hari na masu tsaron ra'ayi ne hotuna da aka saka akan shafukan sada zumunta na yanar gizo sun nuna garwakin jama'a da waɗanda suka ji raunuka kwance cikin jini yayin da aka zuba wasu kuma a cikin motoci na kwana-kwana a kusa da wannan masallaci ya zuwa yanzu ba tabbatar da adadin waɗanda wannan har ya shafa ba kuma irin waɗannan hare-haren dai ba a saba ganin su ba a saudiya duk da cewa ƙasar na raba iyaka da ƙasar iraki da yemen wanda ke fuskantar kalubalen rashin kwanciyar hankali a wani bangaren kuma yau juma'a dai kungiyar ta yasa dauki alhakin wani hari kuma a akan shafukan sada zumunta na fasabam a wani masallaci na yan shi'a da ke babban birnin ƙasar yemen wato sana'a harin da ya sanadin rayukan akalla mutane goma sha wani abu cutar amai da guda ta barke wa mutan kasar burundi da ke gudun hijira a kasar tanzania a lokacin da suke arcewar gingimin siyasa da ke addabar kasar ofishin 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa mutan tanzania su biyu su masu sun rasa rayukansu daga wannan cuta mai ta amai da gudawa kuma cutar na kalubalantar mutane dubu uku a yankin kangunga da ke kusa da tafkin tanganyinka jami'ai sun yi saurin aika ruwan sha mai kyau da magunguna da ma wasu kayan masarufi domin dakatar da wannan annoba mayakan is sun dauki alhakin kai hare-haren bom guda biyu a kan yankin kasashen laraba yau juma'a inda suka mayar da hankula a kan masallatan mabiya ɗari ka shi'a yayin da mataimakin shugaban ƙasar iraki yake tambayoyi a kan tasirin hare-haren sama da ƙasar amurka ke jagoranta a kan waɗannan mayaka wata kungiya da ta kira kanta sabuwa kuma ta ce tana da alaka da mayakan is din ta dauki alhakin wannan hari a gabashin kasar saudiya da ke yankin katif har ma ya sanadin rayukan akalla mutane goma sha tara da yake magana a taron tattalin arziki na duniya a kasar jordan yau juma'a mataimakin shugaban iraki ayad allawali ya ce ya nemi shugabannin iraki fa su kirkiro sababbin dabarun kalubalantar wannan mayaka ganin yadda hare-haren sama baya tasiri a kansu jami'an ƙasar kenya sun bayyana cewa mayaka masu kishin islamu sun kai hari akan wani ƙauye da ke arewa maso gabashin ƙasar wajen da mayaka suka kame ikon wata jami'ar har suka kashe akalla mutane 150 a watan da ya gabata ma'aikatar cikin gida a ƙasar yau juma'a ta faɗi cewa mayakan sun kai hari ne akan ƙauyen yumbis da ke karamar hukumar garisa jiya alhamis amma jami'an tsaro sun daƙile wannan hari bayan musayar wuta zuwa yanzu ba a wato ba a bayyana ɓarnar da wannan lamari ya janyo ba mayakan al-shabab sun kame ikon jami'ar garisa a watan da ya gabata inda suka yi garkuwa da mutane da yawa a cikin gine-ginen jami'ar mutane 148 ne suka rasa rayukansu waɗanda mafi yawancin su ɗalibai ne labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc jama'a jami'ai a ƙasar turkiyya sun bayyana cewa sun tsare mutane da yawa a sumami da suke ci gaba da kaiwa 'yan kasuwa waɗanda ake zargi da alaka da wani malamin musulunci mutumin da shi kuma ake zargin sa da yunkurin haɓa da gwamnatin ƙasar jami'ai sun bayyana cewa an fara kai sumaman ne yau juma'a a birnin konya kuma an fitar da sanarwar neman waɗannan mutane da dama a cikinsu har da jami'an 'yan sanda ana zargin su ne da yin alaka da wani malamin addinin musulunci wanda ke nan ƙasa amurka kuma sunan shi fathullah gulen shi wannan malami shugaban turkiya tayyip erdogan ya zarge shi da yunkurin haɓarar da gwamnatinsa a hal yanzu dai an samu labarin cewa an kai waɗannan sumame ne a birnin kunya da wasu rurruna guda goma da ke can ƙasar turkiya mataimakin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce musulman kabilar rohingya na kasar mai yamma da suke arcewa fitara da kuncin rayuwa da kasar ya kamata a 'yantar da su su zama 'yan ƙasa a zaman wata hanyar taimaka wajen magance rikicin jin kai da ke addabar wannan yanki jami'in ya ce rashin sanin tabbas da kuma da rashin wani matsayi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa mutanen suke arcewa mr blinken ya yi wannan furuci ne yau juma'a a birnin yangon inda ya zanta da majami'an ƙasar miyamma mabiya addinin budda na ƙasar bama sun hada mabiya wato addinin musuluncin sun hana su zama 'yan ƙasa ana kuma tauye musu 'yancinsu su kimanin 'yan gudun hijira da bakin haure dubu uku ne yawancinsu 'yan kabilar rohingya daga kasar bama da bangladesh aka ceto ko kuma suka yi iyo zuwa gabar teku a kasashen kudu maso gabashin asiya labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc da hukumomi a najeriya sun faɗi dalilin da yasa suka kwashe 'yan matan nan da aka ceto daga dajin sambisa bayan da aka ajiye su a wani sansanonin 'yan gudun hijira muhammad kanar shine shugaban hukumar ba da agaji ta nema da ke kula da shiyar arewa maso gabashin najeriya ya kuma yi mana karin bayani kan wannan lamari wannan magana haka din ne to amma yadda ake fahimtar abin shine wanda ya bambam wanda ya samu tsangwama ko ya samu matsala na irin wannan ah, hadari da suka shiga na cikin jeji ko kuma aka kama su to kwarai da gaske suna fuskantar wani kalubale na na tsangwama daga jama'a lokacin da suka fito za su shiga jama'a saboda aka akwai program da ake yi ake ɗiban wai ake sa wayannan mutanen don a dawo musu da ayyacinsu jikinsu kuma ya zama na koda sun fito sun fito a cikin wani shiri yadda ba za su fuskanci wannan irin tsangwaman ba to akwai sanannu kwararru da suka yi wannan to su ne karban da aka yi aka mika su kenan ba wai abin nan ba to akwai rahotannin da ke cewa waɗannan mata da aka kwashe su sukan tuntuɓi 'yan ƙungiyar boko haram ɗin sukan tuntuɓe su ina gasken wannan lamari yake wannan babu wani gaskiya wannan magana tun da babu wanda zai zo ce ga tan da wanda aka tuntuba ko ga wanda ya ji an tuntuba ko ga wanda ya ga ana tuntuba tun da aka kawo su kuma wayannan mutane tun da aka kawo su ba su rabu da mutane ba ma'aikata ba ba su rabu da yan jarida ba ba su rabu da kowa ba bari a ba wanda ya gani ko ba wanda ya gani wasu kuma za su yi mamakin ganin cewa sun dan kwana biyu a wannan sansanin 'yan gudun hijira na garin yola menene yasa ba za a gudanar da shi wannan shiri da ake so a yi na dawo da su cikin hayacinsu ba har sai an kai su wani wuri eh ai dama hawa hawa ne da farko za a za su gunda za su kawo a duba lafiyarsu a babu wani lahani da ya same su wanda za a dawo wanda kuma ya samu matsalar lari lafiya sai a a ba shi magani in ya warke tukuna sannan kuma da sha'anin yunwa da ci da ciyarwa to kan aka yi musu wannan suka dawo wannan to shi ne za a kafi na biyu na wannan gyaran shagunan kwakwalwar su din. to kawai yanzu waɗannan mutane da ka kwato su sun doshi kusan wata kenan guda a sansanin 'yan gudun hijiran kamar kuna samun alamun nasara a ƙoƙarin da ake na ganin cewa sun dawo cikin hayyacinsu? Eh, ai a su wannan ƙwararru a kan abin nan harkar su su ne suka fara yanzu don ko a yanzu ma a nan kama mai ta gefen mai digiri akwai wasu wanda nan gaba kwana kaɗan zan kai su kan yola in kai su sansani su fara samun wannan taimakon farin kafin su shiga na biyu to kamar wani babban kalubale kuke fuskanta a wannan kokari da kuke na ganin cewa kun taimaka waɗannan mutane eh kalubale kam shahadi ne ka shi a irin aikin mu ya sha bamban da lokacin da yake aiki ne na cikin yaki wanda yake sai an samu an baka bayar da za ka yi shi ne babban kalubale din da muke fuskanta da dole ne ka jira an kawo an baka a yarwa da bama ba ga da goza banki Chibok ba zaman lafiya, sun watsa birni kaza har da ƙauye, kowa a firgice ba lafiya, da muggan ɗiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya. A ƙauye birane misalin su ba ga. To Muhammad Kanar kenan shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta nema a Najeriya. yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda yanzu haka ana can ana ci gaba da cece kuce dangane da tsare wani fitaccen dan jaridan nan da ake kira Musa Cangari da hukumomi suka yi tare da wasu sarakuna. Lamarin da ya sa kungiyoyin fararen hula suka fara tofa albarkacin bakin su. Malam Nuhu Arzika shine shugaban kungiyoyin na fararen hula a jamhuriyar ta Nijar ga karin bayanin da yawa abokin aikinmu Abdulaziz Adili Toro. Eh to alhamdulillah na gode maka da ka ba wannan dama. Lalle eh, mun nuna bakin cikin mu tukuru akan yadda abin ya wakana tsakanin eh, abokin aikinmu abokin kokowarmu malam musu tangari da mutanen eh, jama'an tsaro masu aiki da sunan gwamnati wanda suke aiki a civil anti-terrorist. Shi Malam Nuhu Arzika, shin kuna da cikakken bayani kan yadda lamar ya auku? Eh, abin da ya wakana shine Malam Musa dai ya tafi ganin waɗansu cikin mutanen da aka kamo daga wajen yankin difa musamman eh, eh, saraki eh, ce masu gari guda shida shidda da aka zo da su aka ce suna cikin wanda suke da ake tuhuma da laihin rishin ba da hazaƙa ga nuna abin da suka sani bisa abin da yake wakana na maganganu na zancen boko haram to musamman wannan abun shi yasa aka tuhume su da su ana tsammanin kama rashin ba da bayani ko kwatanta abin da suka sani yana cikin kama laihi a ganin wanda suka kamo su to shi kuma malam musa e, eh, kungiyar su e, ta da take ko kokowa ne kamar irin ire-iren duka namu matsayinmu na kungiyar horakulla na neman mu gani abin da yake wakana ko abin da ake yi ana yin shi bisa kan bisa kan ka'ida bisa kan Eh, bisa kan eh, yadda dokokin kasa suka tsaida musamman ta da aiki da hakkin yan adam. Malanu arzika amma wasu da dama za su yi mamakin cewa daga zuwa kai kai ma waɗannan sarakai abinci kawai sai a kama shi? Waɗanga mutanen da aka ce an taho da su ya tafi can shi malam Musa dan ya gansu saboda akwai wanda ya sani a su kuma ya je ya kai masa abinci ne daga can aka tsaida shi aka ce ai dama shi ma ana neman sa tunda an ji yayi magana a cikin ya bada eh, interview kamar irin wannan da nake badawa a cikin eh, wata gidan rediyo na rfc akan haka nan aka ce mashi ana neman shi ana an ka ci ma zo a dakatar da shi amma a yanzu nan mu da kan mutum da bamu samu ganin shi ba tun wannan lokacin ba mu san ba cikakken labarin abin da aka tuhume shi a kansa ba mu san ba abin da aka ce masa ga shi akan ga laihin shi wanda ake tuhuma da shi amma abin da muka sani a matsayin shi na ɗan jarida a matsayin shi na ɗan hula a matsayin shi na wanda yake fafutukar eh, a yi a kare haƙƙin na adam a cikin a cikin Nijar a cikin duniya gaba ɗaya kenan wajibi ne abubuwan da duk muke yi muna yin su ba don son rai ba ko san kai tunda matsala ta musamman matsala ta tsaro gaba ɗaya na na wanda wanda Nijar suka fuskanta a yau ai muna cikin sahun gaba na neman a yi kokowa saboda biyan bukatar wannan. kuma da malam nuhu arzika kenan shugaban kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar nijar a tattaunawarsu da abokin aikin abdul aziz adili toro yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. kuma da yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layukanmu domin ku kira ga kira ya shigo daga jihar zamfara wane ne a jihar zamfara eh, zamfara to muna jin ka malam yahaya daga zamfara eh muna jin ka malam yahaya barka da zuwa eh ni duke tattauna a yau to malam yahaya kamar dai da muka bayyana a farko yau fili a buɗe ke da zaka bayyana ra'ayinka akan batutuwan da ke da ke wato ci maka tuwa ƙwarya abin da ya shafi siyasa ko zamantakewa ko kuma wani abu dai da ya shafi wato kiwon lafiya dai da al'amuran yau da kullum menene ra'ayinka to abin da yake ra'ayina shine a yau ina kira da sabon shugaban kasa wanda za a rasa sati mai zuwa ne mashi fatan alheri kuma Allah ya ba shi iko yawa 'yan Najeriya adalci da talakan Najeriya. To madalla mun gode Malam Yahaya ga wani kira daga Kwantagora jihar Naija wane ne akan layi? Muhammadu Lalo kana magana da injiniya mai gero makeri Lulu Kwantagora. To injiniya barka da shigowa wannan fili namu menene ra'ayinka? To ra'ayi na yana wa janar Muhammadu Buhari fatan alheri Allah ya taimake shi shi kama mai shi adalci. Sannan kuma a gaskiya zaɓen ministoci hakkin shi ne ba wai gona adda hakkin ya tura majalar ministoci ba saboda shi ya san waɗanda sun ka ya aiki da shi don haka muna mai fatan alheri ya doge waɗanda ya san za su rika a samu ci gaban ƙasa su taimaka mai ga aiki to su adda a zaɓa. to injiniya mun gode injiniya kenan daga garin kwantagora a jihar naija yau dai kamar yadda kuka ji fili a buɗe ke da za ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwa da dama wala Allah abin da ya shafi siyasa ko zamantakewa ko kuma abin da ya shafi kiwon lafiya na yau da kullum shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ga wani kira daga kalaba wane ne kan layi usman ne daga kalaba direba to malam usman direba muna jin ka Eh, eh muna murna yan uwanmu sun fito yan gudun hijira kuma maimako a sada su da yan uwansu kuma ba a sada su da yan uwansu ba yanzu an kara ɗauke su shine kawai ra'ayi na ni na rokan ra'ayi na gwamnatin Najeriya a sada yan gudun hijira da yan uwansu kawai. To wannan ra'ayin Usman kenan da ya kira daga birnin Kalaba da yake cewa yana so a sada 'yan uwansa wato 'yan uwan waɗanda aka ceto su daga dajin Sambisa da 'yan uwansu yanzu ga wani kira daga Adamawa wane ne akan layi Adamawa? a ne yake magana daga Adamawa. To muna jin ka barka da shigowa wannan fili. Yawa barka da ni ina cewa idan Allah ya sa shi ne girma general idan ya aka rasa da shira 29 Eh, mun roka da cewa a tuna da kauyawa ta kara domin saboda muna fara kore da gaske kuma Allah zai sa gama wannan bikin na lafiya. tuma da lamun gode kamar da kuke ji dai ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogona cewa karfe wato hudu ne da wato biyar saura minti goma sha daya a nan birnin washington dc lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga wani kira daga jihar kwara wane ne akan layi a kwara Eh, assalamu alaikum mai magana Bello Garba Dina mai bula kala kala na tufa kwara daga kwara a Najeriya. a gaskiya dangane da rantsar da sabon zababben shugaban kasa janar buhari to muna mashi murna ko muna fatar allah ya sa wannan rantsuwa allah ya sa a yi ta lahiya kuma a ƙare lahiya kuma duka alƙawalan da ya ɗauka to muna kira gare shi da ya ƙoƙari ya ga cewa ya cika mu 'yan najeriya su musamman ma yaƙi da cin hanci ɗin nan da rashawa da kuma samun matasa aikin yi da kuma a hana irin abubuwan da zalunce zaluncen da ake yi a nan Najeriya to ya kamata a ce duk wanda ya yi layi ko ni matsayinsa to ya kamata a ce a gurfanar da shi kotu domin ya zama da rafi ga wasu sai magana to malam bello mun gode ga wani kira daga jihar kebbi wane ne a kan layi to ina ganin kamar mun rasa wanda ya kira daga jihar kebbi sai sake kira lambar ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar 2655 kada a manta a sa alama ƙari wato plus sai a sa ɗaya sai a jere lambobin ana kuma tare ne dai da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc shirin na zuwa muku ne kai tsaye yanzu agogonmu na cewa karfe biyar ne sura minti goma na yamma kenan a birnin washington dc ga kira daga taraba wane ne akan layi a taraba kana magana da kila manzo daga taraba to madalla muna jinka. a ra'ayina shi ne game da rantsarwar da za a yi wannan nan satin da muke cikin nan akwai jihar da pdp suka ci zabe ina rokan apc su guje rali ranar nan kare kawo rikici Eh haka ne to madalla. Muna fata Allah sa a gama rantsarwa lafiya. To madalla mun gode kwarai da gaske ga wani kira daga jihar Yobe. Wani ne akan layi? a lamido ne sarkin fulani daga jihar yobe to lamido muna jinka a ni ina mika kukana ne da gwamnati saboda barayi suna zuwa gidajenmu su kashe mutane su dauki dabbobi yanzu kwanan nan mun kama barayi sun dauki kudi amma gashi nan ana gogari ana sake su mu wani abun ya dame ni to madalla da fatan lamido waɗanda ya kamata su ɗauki mataki akan wannan lamari sun za su ji da kunnuwan basira yanzu ga wani kira daga jihar benue wane ne a kan layi Sani ne daga Benue. To muna jin kamalan mamadu Sani menene ra'ayinka? Ra'ayina shine ina yawan bugo muku ba na samun ku. to amana afuwa malam muhammad sani wani lokaci akwai tangarɗar layi ko kuma ka samu mutane da dama suna bugowa hakan yakan kawo cunkoso da ba za ka iya samun ba menene ra'ayinka ra'ayina shine dan Allah ku samu wani wakili da Allah nan Bino zuwa zuwa Boko da Allah ku mana wani wakili da Allah ban ma samun labaran ku kowane lokaci a da dan jaridan ku to malama mun Sani mun gode kwarai da gaske na tabbata shugabannin namu suna nan suna jin ka wannan bayani da kai da fatan kuma za su dauke mataki a gurguje ga kira daga jihar Bauchi wane ne akan layi Kamisu akawunta Azare to malam Hamisu barka da shigowa wannan fili yawa sannan ku da yake yawa alhamdulillah o madalla ni yanzu a nan ra'ayina shine kawai ina yi wa Buhari godiya na kuma roƙon Allah ta shirko a kan wannan mulki da zai hau sabo dal. To da lamun gode Malam Hamisu. Allah ta shirko. To mun gode kwarai da gaske ga wani kira daga jihar niger wani ne akan layi? Bala ne mai wankin wula daga Ushishi jihar Niger da tarayyar Najeriya. To Malam Bala muna jinka. Da ina magana Muhammadu Bari fatan alheri da fatan Allah ta shirko kuma Allah kai mu lokaci lafiya. ta wa na da zan bada ga janaral shine batun magana kananan hukumomi gaskiya harkokin kananan hukumomi sun barbare a najeriya ya ka je lokacin mu ba ka mutane ne da kwaya biyu zuwa kwaya biyar ba ya kamata ka shi a lokacin zama kenan to ya kamata idan Allah ka general ya mai da hankali shi game da kananan hukumomi a dama su ne ke kusa da talakan Najeriya kananan hukumomi suke kusa to madalla mun gode malam bala sai ka mana afuwa zamu tsai da kai anan saboda lokaci na daga mana hannu yanzu bari mu je ga mamadu danda da labarin wasanni kamar Allah kamar yadda kuka ji dai ga Mamadu Danda da labarin wasanni. Wasanni a takaice. Bari na fara da kwallon kafa. Rene Gerard mai koyar da 'yan wasan Lille ya kira 'yan wasa sha hudu kawai a wasan da za su yi a Metz a gobe Asabar da yamma a gasa na ranar 38 na Liga na daya. a jajibarin kwarawarsu da Rennes da za su yi kenan a gida a ranar ta ƙarshe na liga na ɗaya paris saint germain na kan zaton zama zakara a rukuni na uku idan da ta ɗauki kofin faransa a kara wata da za ta yi a ranar talatin ga watan mayu mai zuwa a gobe asabar a wasan da zai yi na 505 kuma na ƙarshe na liga a cop nud tare da coron Xavi Hernandez ne zai kasance captain na FC na Barcelona. Shi kuma Zlatan Ibrahimovic da bai warke ba sosai bayan raunin da ya ji a shara bashi ba zai yi wasa ba a karawa na ƙarshe na liga na ɗaya tsakanin paris saint-germain da rennes a gobe asabar ɗin a tsarin keke sasha modolo ya fita na farko a zango na sha uku na tsarin keke zagayen italiya shi ɗan italiya ɗan shekaru 27 da haihuwa bai taɓa fita na farko ba a kan le a tsarin motoci stoffel van domen ne zo na farko nasara kenan ta hudu kenan a gasar art grand prix mamadu danda sashen wasu na murya amurka jamhuriyar kamaru yanzu kuma lokaci ne na jin sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka da dama masu yawon cirani 'yan rohingya ne wato musulmi tsiraru da ke zama a burma burma ta ki yarda ta amshi 'yan rohingya a matsayin 'yan ƙasa kuma suna fuskantar bambance-bambance da gallazawa tare da matsin da hukumomin bomes ke yi na takura musu da hana su walwala a jihar rokin dubban jama'ar da suka rasa gidajensu ne ke zama a sansanin 'yan cilani kuma suna fama da karancin abubuwan more rayuwa kasuwa da wuraren yin bauta sun zama waɗanda masu fitocin mutane ke yaudara waɗanda suke yi wa alkawarin samun rayuwa mai inganci idan har suka bar ƙasar zuwa wasu wurare ta kwale-kwale kusan rabin miliyan guda ne na rohinjawa 'yan cirani da dubu talatin da biyu waɗanda aka yi wa rajista ke zama a makwabtansu a gundumar bangaladesh da kuma sauran ƙasashe a yankin a halin yanzu dubban 'yan cirani ne suka sami kansu cikin halin kakanikayi a cikin kwale-kwale a yankin bengal tekun andanam da kuma mashigin ruwan yankin malaka an kuma ba da rahoton cewar 'yan ciranin suna cikin wani mawuyacin hali gwamnatin indonesia da thailand sun taimaki wasu daga cikin 'yanci ranin yayin da suka bar har kusan dubu hudu suka sauka a gefen ruwan kasar a kwana-kwanan nan a jiya kuma indonesia da malaysia sun yarda za su sake ansar wasu dubu bakwai kuma sun yi kira ga kasashen duniya da su kawo masu agaji amurka ta yi kira ga dukkan kasashen da ke yankin da su yi aiki tare cikin gaggawa domin ceto rayukan 'yanci ranin da ke cikin teku kuma suna buƙatar taimako kamar yadda ofishin darakta mai kula da harkokin 'yan jarida na amurka ya bayyana wannan wani lamari ne da muka tabbatar yana buƙatar kulawar gaggawa domin warware matsalar ta hanyar ƙoƙarin da yankunan da abin ya shafa ke yi domin ceto rayukan ɗaruruwan 'yan cirani. wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau tuma da latin dai ga bello habib galadanci ya shirya zai karanto mana labarai amma a takaice. jama'a mayakan is sun dauki alhakin kai har-haren bom guda biyu a kan yankin kasashen larabawa juma'a inda suka mai da hankula akan masallatan mabiya ɗari ka shi'a yayin da mataimakin shugaban kasar iraki yake tambayoyi akan tasirin har-haren sama da ƙasar amurka ce jagoranta akan waɗannan mayaka wata kungiya da ta kira kanta sabuwa kuma tana da alaka da mayakan is din ta dauki alhakin hari a gabashin kasar saudiya da ke yankin katif har ya sanadiyar rayukan akalla mutane goma sha tara cutar kwalara ta barke a kasar burundi ko in ce ga mutanen kasar burundi waɗanda ke gudun hijira a kasar tanzania a lokacin da suke arcewa rigingimin siyasa da ke adaba wannan kasa a halin yanzu ofishin 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa wannan abu na faru kuma har ma mutanen gudanar tanzania guda biyu ne suka rasa rayukansu daga wannan cuta da amai da gudawa kuma cutar na kalubalantar mutane dubu uku a yankin kagunga da ke kusa da tafkin taganyinka jami'ai a kasar kenya sun bayyana cewa mayaka masu ikirarin addinin musulunci sun kai hari akan wani ƙauye da ke arewa maso gabashin kasar wajen da mayaka suka kame ikon wata jami'a har suka kashe akalla mutane 150 a watan da ya gabata ta jama'a da haka ne kuma mu kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gubin allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani shirin yanzu bari mu miƙa mu ga alhaji aminu anas da alhaji umar mare duk manyan jami'ai daga gidauniyar makarantun gaba da sakandare a najeriya da suka kawo mana ziyara a nan ofishinmu da ke nan washington dc yanzu a madadin bello habib galadanci da mrs julie leathers gresham da injiniyan mu ne mr smith mahmud lalo ke cewa a yi hutun karshen mako daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.